الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وقعت على تبتي الله صلاة يسوي لا no problem وقعت على تبتي أسيتي صلاة يسوي بعادة تبتي على نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم yinan na tsafo shi beni ko ya rabiul awwal 1430 eh na ajiye ne mai tsafo shi beni ne ya december 2016 kadan da ma mafari jiri a nasu miladiya <laughs> sarai takafin manzumatul kawari fijiya ni a shekul allama abdurrahman ibn nasir as-sa'di rahimahullah ta'ala mai kafin mafari idan a ji kafin mai jiwa ne eh, da bayani don guru a jorsu saba sai gai ya ke fanniya alkawaridu alfikiyyo ko mutum saba television da murajen ya zai ji karatun matsanin na bayani na shafi al'ujula eh mhm. wani mai fara time ne yi sai ba yi a da lokacin yi ba mace ba manzu mata ya kuma sa ji nanin wajen mu ya any more ah, no problem ije julun wada ba الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق بالنئم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة ثم الصلاة ما تلا من دائم على الرسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار الحائض مراتب الفقار اعلموا ذيك أن أفضل المنن علم يغيب الشك عنك والترد ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل الأبد إلى المطلوب فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد لترتقي في العلم خير مرتقى وتبتقي قبل الذي قد وفقا وهذه قواعد نظمتها من كتب اهل العلم قد حصلتها جزاهم المولى عظيم الأجر والأقوى مع غفرانه والبر من ذا daga fata lobi tabbato ya so ya ci idan ya so ya ci ya wata ya mako zuri ya ba tsari gangani da so ya ci daga shari ya ci taci ibo ya ba tsari da so ya ci daga lefi ya yi a ci ba a laba wa nga da so ya ci bana ijiri ya da ya zaɓi wuta da da na gafu da cina make ke da ya ci yo yo na aminci ya su ce wani tabbatu ya nabi ta za ta sa'adu shi ɗaya ne zumana na man ga alhamdulillah aliyyin arfaqi wa jami'in ashiyari wa mufarriqi da ba ba su tabbatu ya Allah wa Al'adu na Allah tu al-arfaqi suna je ya gani da tosayi na wa jami'il ashiya'i etsuna wanda ya shi kuya kana yana diga da doji na hukuncin ne lotu ko wal mufarriqi etsuna mai ke ne ya ji gaje doji na yana ji jiri miya ne hukunci da dike an jiri miya Idan ya ce ci, sifa ya ce ci agumi ni, mai ce ma mamayen

adebe iza e dubu ta da gaske in ga dubana ibada fata sai ki wewa a arjawa arragabatu arrabatu alinabatu alqudu alqushu sujuda ruku fata sai ki wewa na ibada na yadda tun ga da sai ki bana ma al ari ya e suna na tuna udu ma ga wuta a da udu za a da udu qadar a da udu qahar udu zat sai ana Allah za zati علو القدر عند علو القهر الأرفق كو أتسنا ونجي يبو ونجي توسعي بيتوجو allahu mai dole in gaji na wajoji iki madabo maslaha madabo ga wajali'ul ashiyai ya tuna na kan wal mufarritu mai ke luganan ko Allah subhanahu wa ta'ala wa da diga tsakanin ya wuyuyo ko za an jiji ka kayan ba ji kayi ba ji kayi zan do ci upa zan do ci upa zan do ci ko zan do ci boku ko sai ta an jiji ka ka annabi ya ta kula shi khalqa wa bada khalqa al-insani inti ذني أمل واسعة غبيرة والحكم البادرة الكثيرة da ni'am yasu ne da nimaji alwasi'ati nima na ugwabi algazira na dokuna wani shekaru yasu ne ke da hikimaji albahira hikima na jinwanci na alkafira mu dokuna nawa ne ina wani jan da ya kiya fadala ya sai ce sai ce fara ajiya lita dabo na nima na jamfani nima sai ce wani ya gama fata ni me tse tsi da ya fele tse tsi da je ba tse tsi ali tse ji wa ndị wa ni me ji ka dana ya dana kin dana pati dana ke dana nwa dana wa in ta ya gaba ni me tse tsi la so awon are ba inna allah la gafurun lafiya ni mai ce ciwo egi ni mai ce ciwo ba ni mai ce ciwo ini ni mai ce ciwo biki ni mai ce ciwo da bago ni mai ce ciwo ku sanu ce da ya sanu ci di borewa sanu ce ne wa sanu ci tu mai ce sanu ci sani yawo da wuce har ba da sako bu da ya wuce ina ta sanu ci ma dukiya ba ta da nan wajen ba fa ko sanu ci mai da yi da nan wajen ya

hankali ba wani mu ke jawabin ya za ka yanki mamaki ke yanki mai tuce wani to yana tuce ci ji zakoro na jina na to yana tuce na lugwa da fata ki mai damu sama ya tuce ya mamaki damu kimbo da ya mamaki mu gido ya mamaki mu ɗansu ya mamaki mu sanyi ya mamaki damu dabba shi ya mamaki mu ci ba shi ya mamaki mu ya gojo fatijo ya dujo fata ya e mamaki ne mu sun matsala tu mata na min da'inin alar rasulil ƙurashi yil kata ne wa adihi wa sabiyil amurari alhaɗiɗe marati balfahari sun matsala tu mata na min ta ga shan sana tu fa ba da yanin ki da'inin na dabu da fedonin alar rasulil wani tabbafi a tuci shi ne ƙurashi shi nan alhatami ne a na gizo magonin wa alihi da zanushi wa sahabihi da sahabushi al'abrari na jira kirki shi nan alha'izi zane shi biyar jibiyar ragoyen matsayiya maratiba matsayi shi alfahari matsayi shi ya ci wani ke ya salatu ya nabi inna allaha malaikata yusalluna ala nabi lalle su koyi malaiku ya ya salatu ya nabi ya yi wa ɗafi na amuru ya ne gina tolluwa da yi wa mu ta fi wajen afirafi ya da mai bayanin ce yi na gulina a rasul na yi fito ko alkatani ya zuma goma na amiri ya zuma goma ka da muhammadu a hadin mili jariku a ne mamuru ce baka yi ba ni wani ne ba ce yi wa nasu da sauri ke ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce

ani to ali bi sallallahu alaihi wasallam da adini ba da fadi kiyami no ni ya bu musabi alibi sallallahu alaihi wasallam ni dawo ko ya bu matsaya bu ya bu sharafa bu ya bu ni ya bu ya bu digirki na lona gangan de da fese kina no ngo le ko ne in general inda e ila mi tuna amma e specific sukun alim nabi yayi alu ali ala fat alu jafar ala qil ko ìran lè ní ìgbìyà ní ìta àtọ́nà tó ejú ujo inna yi rizu lawa ni ibi an kuma ni sa'ala zai ti wa yusajiru ko tafira ila mu zita anna afdala minan ilmun ya diru shakka an kawa daran wa yakshifu alhaqqa li bil qulubi wa yusilu alabda ila al matlubi ila mu zai biye hu zita sai ti riba wuyo anna afdala minan ke biye ne ti ya fala la gani ne ni majo ya fala la na ilimin ilimi yuzilu shakka anka daga shakka na kiya goyawo wa daran ma kiya to shi ka da da kila kiya goyawo ne hmm? wa yakshifu al-haqqa ilimi na mun daga siya ya wai libil qulubi ya ba na ga iye na mma na ilimi e na ga gaskiya ya ya yin wa ɗaya gaskiya shi na koyi koyi filin abda kuma ga udula da ji filin masuji da yana wani na. mma na ni ma na fiye ci jiya wuce na ni ma wuce ni ni ni ma na na ganin waje ita ci ya wai da ni na ne alama ilimi na maji amfani na suku in يزيل الشك عنك والضرر kun ga shi kan lafiya goya wo maga ba ta lafiya maga tiyo maga da ti lafiya goya wo no no de ba ta ba da mun de no no ti ba ta ganga shawatu mai tiyo ilimi wangi ba ta sha kuro le ti ti ga do ti shawatu mai akuri wa ma je za kirki da dina nan muhammadu ba to ce ki ga wa gagwa da shi ba to ya wa gagwa da shawatu wa ayi ayyatan yaduna bi amina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun wa le ga ta ni wa an bi kanga wa da rashadu wa maga gagwa da shawatu kanga wa gagwa gangari da gayyu ko ga ko wa ma yantiku alil hawa in huwa illa wahyun yuha Ah. shubha bila shakka ne shawatu na sugu wanda ya gaba an jaje da shi wuce Allah wuce a kafe mutu wa alamai ilimi wani masu zai sai ki lauyi gaba da gaba da gaba kawai shi gugu ba da imani wangi na la daga bi tuna e, e kirki na imani na lawo ke lokaci kirki na wa sallaci wa azumi wa zakawa wa da'aji wa jumuro ba qur'anu waje istighfar waje duba wa dabiya ko wa ji fara wa ne tiyoya wa be kini wa go gaskiya ba sai ne ga lamu yake cikin tuyo yake ne sai gangwa daga shawa to ya kida liwa tuji ko ewa arabu bi ewe ribaji girman kai ba ta da yi ma shahawa tuji sai ce wa ya wuce zan ne ne kan dole da ilimin wani ne na ji amfani na wani ya yi ne wa febi kira da ma dabi ma je mawu fe jota da kiyami wajen na sabaru ya lashe da ci da addinin nan da na a kurji wa karo bi aya ta na yi ofelon a mai da yaki ne a gaskiya bi aya shi ya soci dara ya ta ya yaki ne wuta a da ilmul yaki ko ke waje yi ne ba ni ga aljanna da buwani na ne wani ilimin ya yaki ko amma da ya ainul yaki ina ya ke fuwa da kiyari ووظفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم كو للقاوي وعليه قال نبالي ولي ولي دوناني نيكيو عين اليكين أتي ديغن تسوكو يا حق اليقين أنا قاعد لا جنة نعرف جاني جنة نقول إني حق اليكين أنا أقول أنا وأنا جنة وتشي ويسابي نقول إني حق اليقين يلا وتشي ya bugu waje ilimi gundamu na ilmul yaqini wole wole wai ainul yaqini wala godago na kiyo hakul yaqini ga imarati buya ko daraja tiyan al yaqini yake ne da muhimmanci alifiya na ga hutu irtiga ta ta ga hutu addu'awa ga wuki azabuwa ga wuki asujudu ga wuki al'ibadatu ga wuki rububiyya ga wuki rububiya ga wuki yau ji gane ko ya ɗaya ne jibraniyo asamu wa da wuki albasar wa da wuki almadiya wa da wuki ya ɗaya ne jibraniyo muhimmanci kata kawai da ke min hidayatu ala wuki kawai da ke min ne jibraniyo da na kata wa gaci wanda ke wada da ke wa sai jibraniyo wa sai ke ba wani ne ke ba su ku ba jibraniyo wa ne wata kan mun ta kike yi ne wani alhalima a ɗaya bai jisa wani shi wani wani wani hafi game da bayanin ilimi wani jigan kirki ne ilimi wani ma wani jikin kirki ne wa ma ne ga ya zaga ya zaga jahilci suku wa ne ya tunan wani zaga su da ji ya gane wani ga ne zaga ga jiki bugu wa kurata ga ilimi da amfani hannu wa ɗin wa goyi ne zala muhimmanci ya ilimi ganin da kato wayanan ko ya zaci wa taimakon ganin da ce wa maga a cayi ilimi cabe na je muhimmanci gano ni ne na maje muhimmanci gano ya tsaye kusu du gangani ga kawa idu shi ga malaman ga fa halis ala fa ni kalil qawaid jami'ati masa'il shawaridi itarta fi ilmi khayra murtaka. وتتفي سبل الذي قد وفق وهذه قواعد نظمتها من كتب آل العلم قد حصرتها جزاهم المولى عظيم الأجر والأقوى مع غفرانه والبر لغا وصعب على فهمك للقواعد شيء ji كان waje fahimta yan ka'ida jami'atul masail shawaridi kai da da shiga koyar kala da mutane da aka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ne tun wai ga ba wannan ba ina wai ga su ku wato masala da aka kundo ku fiki bai yi wa ko amma kai da shi da gona ja sun kan jiya wani wani cikin wani ko ga da kai da na jiya ni wa ne ga wa dai dai masala ka masarawi man lam yusimil usul harimal usul sani de de de kai de usul sha ne ba no wutu ka ko na wa to a bi tarka fi til ilmi khayra murtaqa wa taktafi sublan ladhi qad wufiqa bi tarka fi wu fi ogulu fi ilmi ilmi khayra murtaqa bugulo wangi wa taktafi wa chimo do do do subula e allazi ya zana kadi a auji fadiye ya mu ma ji dacewa ne wa da tawfiki daga bayan sai ce wani wa ma tawfiki illa billah amma ngo to ga eh ce ga shi ku dai gugu sai nan gani da Qur'ani ku fiti daga yana da su tsari ko daga sannan da karshen wata karshen wata ko kuma ga bai jika tun haka e jiki kara kara kara wa kunu rabbani wala tun kunu rabbani yin rabbani ya alimu kibara ilmi qabla kibara ila ne yi ka bi ilmi ci da son gole ka tun na kai da ni da guba su bani masani ni fogun yin ka zanna gole ko fonna hadisi ni fonna ba ni ba ga ba da kara kara ga da ga wa jiki wa doku ani ga jika tun man rama ilma jumla zahaba anhu jumla dan ga ciwa ka tun bata da kan ji fuyin nan ga ji fuyin wani yana ku a ah, lokaci da ba a na tari da bayan eh, bakin ibn makhladi hmm. gobe tirafu daga hanzari sulaji ba imam mahmud na bari kakunu tu dimash kakunu to ba di dimash na tu uji kakunu to ba di na ni uji wa labare ga ai ma ma mahmud na bari wa da kuri ne ta ta je ne daga andalu so sembo e ba ma ma ba daga wa lo gaudu ji katuna un ja to ba ni ci wa labare ga aban amma wani ci wa ga ji faro imam wa keje imam tun ga da bagdad ga ba zo da su mu je la mu ci kunci da bagdad kunce ya lamar cikin na jiwa kiri bara ke gadon bauran na tuku kunce a ne ke ilu da ke bayan a tilwe da bara alwe da ya da mana ke bara ke ga gana a gadon sai ki ba limba ba a gudu na ba da mun ga jiwo ne ta ina ba wace da shi kama ba ne ba ki gina shi yau wuyi za ka zaune sunan ga kaza kaza kaza daga shi kaza ba mu biyu. daga ya gobe lafi magrib ga ya daga ya gobe jiruce daga an andaluso ga kai gaskiya wazo da amma imam babu ga ta ban go da ji faru ya yi ne na wuce fa banda ne ga wa gawo wa da gwa gwan ne boni to ka tun ga mu da inji yo imam babu daga to ga te je na wuce a la ji ku ku ba wo fe ni no an ji no ya òtí fẹ́ láà ní kẹ́lẹ̀ gbẹnu ńlá kẹ́rin ètò sógun èwo ní gbò òtí fẹ́ kájà òtí fẹ́ láà ká pèrí ìmọ̀ àwọn òdìbò kọ̀ndíṣàn wọ̀nyá àti ẹlòmọ́jèlè tẹ́ mọ́lẹ́dì ẹ̀hún kà àti jíjọ gbáàrí nàdó ètò náà ẹ̀bọ́n ògbà àṣàbàrà ìlú àhàlà àti ògè gáwó yìí dán èjì bọ́ àbúrájì ògè gáwó yìí dán a, bọ́ àlùkò ọ̀gẹ̀dẹ̀ prison wà. ẹ̀bá wọn yàn ìwọ́n tó wọ́n yẹn dájú àtẹ̀rẹ́ ọ̀bẹ̀ tí ní màkìlẹ́dì fẹ́ẹ́ di kàtúndé mọ́ àmọ́dé àdéhùn ní ka kuna zuwa imamu ahmad ya na zugu imamu ahmad ci caje buɗa ba no wuka su no shi wuka su baki ibn makhladi ga shi goyi imamu ahmad ta da sai ya labari ya baki ibn makhladi ne da ga da bano gura ga salihu da hadisi da nan wani na baki ibnu makhladi ne e go na ani o fi jika sun hadisi ni guba guta ni guba guta run da loko no de de tarsa fi ilmi khayra murtaka misali ga yaji ya layi dano قوى هذه قواعد نظمتها لقدم آل الإمام قد حصلتها قوى هذه نجي قواعد من قاعدة جيو قد نظمت قواعد من قاعدة جيو نظمت على جمود على تاريين يونا من كتب آل الإمام لقد تاتي منجو قد حصلت أو غابو وجيو wanda wani daji da wani ya kai ce kawai da jiki ya jona kawai ya da busi da mu kawai biyan alashuwan da zahiri yan imam suyuti dabo alashuwan da zahiri ya bi ujai udabo alkawai nuraniya ya bi taimiya udabo kawai kubra ibn rajab udabo ita ji da kaka ne da kai ce ni ne kawai shiki ya jona yadda kawai da jude mun mace sarawi daga lita ta ce mun shiga bawon da ta ce mun shiga bawon جزاهم المولى عظيم الأجر كيتنا وجنا ونقاد ونقاد لا دنا وجنا والاقوى كيت مفجعي مع غفرانه فمبدي غاثر هيك يجي سيجي فاد من وجهي wanzini sai ki muji bolo bolo ya wanda zai na jawo min ba bi da yake zuwa ba ne ku ne a daga rabba na sai ke yin kullu na fadi wani ya kuwa ni nan lazi na saba ku na bi iman dan ki ne da imani na wala ta jalbi kulubi na illan in lazi na amin sai da ga zo wa ga muji kasu kawun gayi ka wani su ke sa din nan ga wa majani ayatun wanzo lawon ko fiki wani gani ko litafi kawai duka tunan yoga da jina wa serve as shuru serve ya nan ga serve as foundation ko la laji ganewa wa arba'u na ji su ji gagan ne umdat lakani kawai za a fi da sun so shigo wacce a fe yi umdat lakani da arba'u na ji su ba kan ga yi rubutu fuwani daga shabo har ya zo bai sai jihashin wa dattin lebu na ji sa a guri ta fi nonon gutewa ba na yanzu kasuwa littafi a kam na joga da jiyu zuma gwere suku nga serve a foundation nga serve as shiru je na wa build ta ce foundation na ne na ko la ji wa wai ji kasu usulu salata ga wa majani a usulu salata ma tawalawo ko fitin lugu da ce ba ndo no ga shiru no shuru na na serve as foundation wani yawai amma su ga midilitafin na miyaci midilitafin na miyaci midilitafin na miyaci mai balitafin na majin nan wa ma ma saye ni niya wọn alasa ṣe máa yí rogun kàtún wà kó láti gane wa sai ga kàtún ya àgbọn nan wal ilmu inda allah wa allahumma bi amrika shahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka